ba zan iya bayyana yadda muke ji ba komai ma na shi ya taɓa zuciyata ba mu san wahalar komai ba a rayuwarmu Allah ka kyautata bayansa Allah ka ɗora wanda zai iya a bayansa ko da wani lokaci abin da na yawo a raina na kira hello baba karama abin nan ba zai taɓa goge ma a kaina ba gaskiya Allahu akbar wasu daga cikin iyalan marigayin kenan da ke bayyana alhininsu na rabuwa da mahaifin nasu a safiyar yau laraba ne aka wayi gari da babban rashin fitaccen ɗan siyasa kuma ɗan kishin ƙasa kana tsohon ministan kwadagon ƙasar nan malam musa gwadabe malam musa gwadabe ya rasu a daren jiya talata bayan ya sha fama da rashin lafiya an da yi jana'izarsa da misalin karfe ɗaya da mintuna hamsin da biyar na tsakar ranar yau laraba a gidansa da ke kan titin zuwa maiduguri dabban jama'a ne suka halarci jana'izar da suka fito daga dukkanin bangarorin siyasa a ƙasar nan ba tare tare da nuna wani bambanci ba a zan taron firemiya rediyo da wasu daga cikin iyalansa sun bayyana su kan wannan babban rashi har ma suka ce al'umma ce ta yi wannan rashi ba su kaɗai ba suna na zainab gwadabi mun dai wayi gari a cikin rashin jin daɗi da ɓacin rarrabuwa da mahaifinmu to amma kuma ba yadda za a yi shi mutum ne mai tarbiyya kuma ya yi mana tarbiyya ba ta wasa ba alhamdulillah shine abin da muka lari da shi a kansa fiye da komai ya nuna mana cewa kowa ya nemi na kan shi yana da damar da zai zai yi abu amma yana nuna cewa mu nemi na kanmu shine iya abin da za kuma ba ma regretin wannan abin alhamdulillah alaikum suna na hadiza musa gudabe abin da zan fituna da shi shine addu'a shi har yanzu ina jin kuwar a kaina in kira shi baba ya ce karama wani abun zai daɗe bai goye a kaina ba ba ni ce auta ba amma ina da suna mahaifiyar shi baya iya kira suna na karama yake kira na su amma ko da wani lokaci abin da na yawo a raina na kira hello baba karama abin nan ba zai taɓa goge min a kaina ba gaskiya sannan da addu'ar da yake mini ita ma yar uwa ga mamacin hajiya zuwa ragwadabe wadda ta yi jawabi cikin yanayi na alhini da shishekar kuka ta ce ita kam katanga ta riga ta faɗar mata ba ta kuma tunanin akwai wanda zai iya tayar mata da wannan katanga. Ba abin da za mu ce masa komai ya ɗauke mana sai Allah ya fi masa Allah ya satan can tafi nan mun ci mun sha komai abinci karshen wata haka za a kai mana komai abin da za mu nema ba ma nema sai dai bana. Alhaji Saminu Ibrahim Fage aboki ne na kudda kurga margayin wanda ya ce sun kwashe sama da shekaru 60 suna tare ya bayyana yadda ya shiga cikin razani da firgici bayan da aka sanar da shi rasuwar tasa. Rayuwarmu da shi Allah ne ya haɗa. Kun haɗa wato samun irin musa baiwa shi Allah shi na farko a cikin mu ma na ƙasa da mu ma irin su shehu kano abin da yake kiran musa gudabe ka iya da mutane saboda shi allah ba shi duriya da haƙuri yana da haƙuri yana da duriya ga karamci domin a da in wasu daga cikin abokan shi suka gan shi da kuɗi ma ya ce yau ku so ga musa da kuɗi saboda shi in kuɗi sun zo wurin shi sai ya rabar shi ku zo yau ga musa da kuɗi kuma mu da yake masu ƙaramin ƙarfi ne wajen kuɗi idan muna zaune tare in kuɗin suka ƙare na aljihunmu muna da shi in sai ka ta sai kakkaɓe aljihunan mu yana ba mutane kuɗin mota. su ma wasu daga cikin manyan 'yan siyasa da masu faɗa a ji a ƙasar nan da suka da ci jana'izar sun tofa albarkacin bakin su. yanzu dai daga jana'izar nan ta nuna yadda ya kai a wajen mutane shi mutum ne dattijo mai abun hannunsa mai kuma bayar da abun hannunsa. sani nufi kofar mata wannan rashi babban rashi ne domin ubanmu ne ubanmu ne a siyasa ubanmu ne a zaman gari ga baso da aka ba karamar rashi lalle muka yi a wannan abu da ya faru ba kwarai da gaske. ni na san na tare da shi saboda shekara tun zamanin ne layi dai muke bi muka zo arfi muka zo PDP din nan duk tare muke da shi to ba abin da za mu illa rashin nan da na yi to ya taya min da hankali kuma abubuwan nan muna addu'a Allah ya gafarta masa a Alhaji Abdullahi Kirare duk abinda ake nema ga musulmi shi ya samu abin ake ke cewa dama Allah ya rufa mana asiri shine ka rasu mutane su zo ai maka tutura ai maka addu'a a taru kamar inda aka taru a gidan nan kuma kowa yana cewa san barka sunana Alhaji Faruk iya sambo Alhaji Musa Gwadabe ya rasu yana da shekaru 86 a duniya ya rasu ya bar matan aure da 'ya'ya goma sha biyu a halin rayuwarsa ya rike mukamai da dama da suka haɗu da sakataren gwamnatin kano lokacin mulkin audu ya kuma rike ministan kwadago lokacin olusegun obasanjo da dai sauran mukamai da dama muna fatan allah ya gafarta masa ya kuma kyautata makwanci muktar yahya usman premier radio